الحمد لله الذي جعل في قوارب الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. باي بياني أكان الولاة والأيدي حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا قال حدثنا سفيان أن ابن الله قال ابن الخالد ما عبد الله بن عباس قال تولى النبي صلى الله عليه وسلم مظلوم الله يحر والله يوجه قوة جبعة تيدي اسمه قوم يحر والله مرة مرة قوله قلنا له وجود مرة مرة فإن الله أكيد يحر والله قوله أشياء كي يحر والله قوله ولا يحر والله تكون مستحبي أو مستحبي أما تكون متي ركوع من الوحي إذا فرقوا بيني با نكوا يحر شيء بالله إن نكوا بيني با نكوا شيء بالله kenan ba mu sahabi babu wudu mara ta ne mara ta ne ba mai gane akan ya arwala ta wudu ne mu حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا بلال بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن ابي الحنم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي حقيقه مزون الله صلى الله عليه وسلم اتوفى يا اروالا ya wanke ko wace gaba daga cikin gabobin arwala ta yi marar ta yi marar ta yi sau biyu ta farko farilla ta biyu mutahabi babu rubutu talatan talatan bai mai bayani akan yin alwala sau uku uku حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العلوي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان ابا امن يزيد وهو الذي اخبره ان قمران مولى عثمان اخبره ان هو آية عثمان بن afana da ali ina in ya a kawo mai makai na alwala da aka kawo makai da ruwa ba a bai da halaka kwai in ya zuba ruwa ga dakuna ne salatu mirane so uku fa gasa da kuma wanke su sun wata anna a da hada yamin da hutu da ina ya shigar da hannu ne na dama cikin makai fa ba tsara wata shaga ya kurkure bakin shi ya shaga sun wata annan ka tsalla wajen haku salatan ya wanke fuskaje da uku babu rudu da talatin. salatan wanda dai ila da kai ne wanke hannuwa ne zuwa ga bakin kusa sai da mirane sau uku ثم مسح برأسه سنن يشامي كيني ثم سألنا كفل لله ثلاث مرارين يواني كأبوش سوق ثم كأبو سوق يواني إذا كأبين حدوا بإذا من سامو نيم ثم قال سنن يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون الله يشي من تودى أنا أودوني هذا duk wanda ya arwalla man tawadda an hawu hada duk wanda ya arwalla kusan arwalla ta wannan wanda sun ce akwai wani tsakanin na hau da nisu dan nawi cewa babu wanda ka yi arwala yin arwala masu Allah zama ta abin shi nuna ba amma sun ji tare suke ce akwai waya sun mata wata a nisu da kuɗi hala daidai arwala ta mata wata a hau kuɗi hala sun masalla raka a ɗaya sannan ya sallah raka a biyu la yi hasi su bi himanar su ko bai ba sun zuci da rayuwa ta yi bacin su yi sallah raka a biyu bai yi ba sun zuci da rayuwa ta yi bacin su maluma sun ka ce wanda zuci wanda ya kasance ba a gudumi shi kai kai ka an koyi kai ka kawo shi amma ba batun ci wanda ka roma farmaki batun ci mai farmaki wanda ba ka iya tun kuɗewa shi wannan bai cikin abin da ka fata ma lada a rolarka amma batun zuci wanda za ka dawowa da duniya na ko da amani na in ba na lahira na ba to shi na cikin wannan zuci wanda ba da lada a rolar sai ce gobe da kuma ta kada wannan zambi ana gafarta shi dukkanin abin da ya gabata na zunubi ne wannan ita arewa ta ta'un amura wa an ibrahima sannan ce kuma hayyo wace akwai rawar da an kawo daga ibrahima mai ne a ibrahim na tare wanda ne yanzu da bayan ya gabata wanda ke yayo riwaya wanda ba ta wannan abdulaziz ne a riwaya ta abdulaziz ne abdullahi al-waisi kala ce hadisin ibrahim na tare to shi na sake maimaitawa ibrahima ke da riwaya wannan ta abdulaziz ne abdullahi ta al-waisi hayya wajiya hayya ibrahima daga ibrahim kala yace kala talibun kai kana talibun kai kana ki kala shahabi ibnu shahabi yace walakin nahu min hadith tsawon mura wannan waya da hamdin inda shi halin aw wata wacce kuma waya ta adawun zida a adawun allah allazi aw murad wannan kuma riwaya ta wasu zubairi an murad wacce riwaya ta kare akwai bambanci tsakanin da wannan wacce riwaya abin da ce walakin urwata daga dai shi kowa yi hadisu an mura da shi na ba da labari daga muradun wala usman a fani kenan fadan mata wata usman yayin da usman ya a arwala kalaci ala uhaddithukum hadisan a ala uhaddithukum hadisan kuna so in gaya muku wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi ma hadithukum ko laula ayatun ba da wata aya ba ma a cikin da ban gaya muku shi ba yace da rikon nabiya na ji zama Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kudu shi na cewa la ya tawadda wa rajulun a ku. ba wani mutum wanda alwala ya da haddata ta yi wai kace talata sannan shi sallah ya kasance sallah ce mardudiya sallah ta falilla daga cikin salloli guda biyar in za mu kai da kuma bai da mu bai da salati sai an gafarta mai tsakanin wannan sallah ne yi. da sallah wanda aka yi gaba a tare da ne ha hashi lati wannan sallah kana ruwa sai uwa ce al'aya ta ne da aya innan da ne ne ga kuma ma an da na mai da bayyana ni war ku da min ba ali ma bayyana ku da na ta kula ya kai al-muna ku ya al-muna ya muna ita aya wannan aya ta ce ko ta kusara yake wannan shi ne kuma na amfana da ba don wannan aya ko ta kina shi ya Qur'ani yake da bai wani wannan hadisi mai gara ba ba saboda idan mutum yi wannan sai shi raba shi sai shi dogara da aiki ne tun da kayi alwala wanda kasance ka tabbatar da alwalanka kuma kayi kokari ka sa wata zuci ba ciki ko kuma wannan kayi alwala kayi sallah azhar da kayi sallah azhar lokacin da aka yi da azhar zuwa da asar Allah zai gafarta ma laifukanka in kai alwala ga asar Allah zai ta ma laifukan zuwa magariba in kai alwala ga magariba Allah ya gafarta mana muka har zuwa isha in kai isha Allah ya gafarta mana muka har zuwa asubai to sake ba don wata aya wadda a cikin alkur'ani ko zahiri ban ga maka wannan ba saboda nuna kan surawa shi ko ya gurin kake dai ya kasance ya sani bai ba babu istihsar bil wudu bayan bayani akan tacewa cikin alwala da kara ko Usman wa Abdullah bin Zaid wa Abdullah da an Nabi sallallahu alaihi wa sallam ko abdullahi bin usman al ko abdullahi bin usman al a akwai da abdullahi ko ibn mubarak kala akwai da yunus ko ibn zaid al ali al zuhuri kala akwai ne abu idrisa aizullahi abdullahi al alwani Allah ko ta ya ji amma kurera yace ya ji wannan nabi da zamanin sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya man ta wadda a duk wanda ya tsaron na falistar zai shiga ji ba wa istin ta yi wa man ta jama'ar bayu kirki wanda kuma ya karka shi da zuwa wasai guda uku ko kuma da ya gugu bakwai ba wanda suke ma da mutuna ba shi mai bayani a kan karka mara a da suna abin lahim da yusuf ko wace nisi almajin ya mara kuna da jini ake kana mai alkanin na ta ke mawata ya kasance shi wanda an nan gane da mawata mali domin yanzu sai wajen kansu da mawata mali kana ya ce a na malikun a hada da nari ko a zalahin da daga wana an da alaji ko a rahmanin da hormon an abi ko da ya ta'alla da su za ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi idza a ahadukum in sai daga cikin ku ya dawalla fallan da abi an bi shi sanya ruwa a cikin hanci shi shi na ce babu ta ce limari wuce da kaga nan ya tashi akan ita limari amma kuma ya kawo ya ka sun wani ya so ta shi. daɗi wa manista yi mara bari wutar wanda kuma ya karta shi kasar zuwa sai guda uku wanda zai sai kala a hadu domin nomi tun da karta aka magana nan nan ga sai mutum Allah shi to idan ɗaya daga cikin gwaikwarka daga barcin wani ya kasan ya da koshi wanda hannu ne kaula an yi zai na haɗi wa doki gaba da shi da ke cikin muwakar walaɗi wa inna ahadakum hakika ɗaya daga cikin kula ya da ni ɗaya da ba ta yi wa inna ahadakum a inna ahadakum hakika ɗaya daga cikin ku la ya dari aina baya ta yi dubu bai sai inda hannun shi ta fara ba kuma ne ta jama da bani wucin wanda zai yi kasa shi tuno wa sai guda ko biyu ya kuruci bakwai an ke da wannan ko to yanzu da al'ada karka ke yi a tace in kai karka kana kana da hannun kai sallah amma ba da mutum da ta gaba ne za ka riga ta yanzu wanda ka shiga ya ne da amin karka zai riga shi ruwa ɗaya kawai shi gaba da bai ne ba to wannan kuma idan ta yi zuwa ta zuwa da ni in ya taso zai fi da ta kayan kwana bayan kayan zuwa hannun kayan zuwa tana kwana ko da ta bakin wajen sha hatsi ka kyawa bayan ka ta sha ta yan kiyar da wannan ko to in ta tashi za ta alwala ba ka san inda hannun ka kwana ba sai wanzu Allah ya na ce fa inna ahadakum hakika ta yi cikin ku la ya dari ɗaya da ba ta yadda ya san inda hannun shi kwana ba ce fa inna ahadakum ya ce ba ina hada na ba za kuma zo da ya yi da na mu ainihu wa la na mu kalbu na kai ce wa ina hada hakika ɗaya daga cikin la ya rike ɗaya ba ke bai san inda hannu shi kwana ba don haka ita shi idan zai fara alwala kashi na tsanta hannu ya shi ruwa sai ya wanke sau to wannan sai ma zuma suka shiga bisa ga wannan a ce ke nan ƙalilun ma'i kaɗan da ruwa yana jisu ko ƙalilun na yata da ɗan da na ta shi na sake so ina bai kura da canza ba fiye da shi su kuma dalilin ya yasa na ji haka ɗan ta mashi su ne ta ko da ko na wasaki ba sai ka ga wannan wa inna hadakum la ilaha illa huwa hakika ɗaya daga cikin ku bai ga inda hannun shi fara ba sai ma ruwa ku ce to wanda ya rade hannun shi ba ko sha ta fasa na kwanta in yi san shi ba sai ya wanke hannun shi ko ko ya samu sai ya zungula har ce ko da ta ne ta fa sai ya wanke hannun shi sau uku ya eh, an ka toka wanke wannan hannun da abu ne ba sai inda ba shi an mata ba da malikuna a amma kuma ma da su ce an inda tun da an ce da ne yana ba ta yi da shi ne da inda hannun ya kwana ba shi ya san da ya kwana ba dan ana ne makomi sai malikuna da shi to sanya hannuwa wanke hannuwa da kuma bayan ya sanya su cikin ajiyar da wala mutahadina kuma sannan ka abu dina ba a ta labu ba wani illa da ne mu Allah ya kada ta to ko da kwana rani ba zai sa hannu shi ba sai ya wake su ku sannan ya ka babu gaza da gilaini babu ga dana akan wanke kafafu wala yamsahu ala da gilaini don riwaya babu gaza da gilaini babu ga dana akan wanke kafafu ba zai shafi kafafun shi ba da su بن اسماعيل وتبولك قال اخبرنا a عوانه ووثاق بن عبد الله اليشوي أنا أبي بشير لك أبي بشير أنا تيمشي جعفر ابن أبي وعشدة ابن أبي وعشية جعفر ابن أبي وعشية أن يوسف بن daga Yusuf ibn ma haka ko ibn Malik Yusuf ibn ma haka an Yusuf ibn ma haka daga Yusuf ibn ma haka da ɗan sarki in ya kasance aka ce ma haku bai canzawa ba a talabar da shi sai a ce an Yusuf ma haka ya an ce ko sha jalla sai a ce an yi su fanne ma haka ma haki an yi su fanne ma haki da sarki an abu da ibn amr kala yace da Allah fa nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dinki anna da gare mu fi wannan wata tafiya fa adraka na manzo Allah ce muna wa ka alhaqana al-akhara wa ka alhaqana al-akhara ko da cin muna mun kira Allah ko kuma fa ka alhaqana al-akhara da aka tashi mu ta rike mu ne an yi ne an kai kauli ga kakun alhaqana al-asal mu mukalfir asal in ko an ka ce alhaqana an ka sa kaku nan al-asal ya tace bai ya an ka ce alhaq al-asal ya tace makuli wa ka alhaqana al-asal hakika mukalfir asal lokacin nan wajen an na sayan ka shiga na tabbata muna alwala wanda musamman ala aljibina muna shafa kafafunmu bana da yabi ala sauki sai manzo Allah sai ga moyar shi sama da ce lulle a aqad minan nar kai sun duga duke na wuta marra sai da auta lata ya faɗi wannan kalma sau biyu ko kuma ta zo a ce ke cikin wannan wata hadisi cikin wannan hadisi mu mutane kalli kan dan da jahili saboda ba sani ba sai suka zo suna alwala na mutafa da arjilina muna shafa kafafunmu ga shi ko wankewa an a ayi da shi kenan babu hujja ga wanda ya ce wani ku a wani tabu bai rubutu mu adami ku yake ana shafa kawa ku da kana sun ce na mutum Allah aljirina mun kasance muna shafa kawa mun mu sai manzo Allah ce wani la almin na kai dun duga dukai na wuta sai Allah ya domin kan ta da ajayi sannan kuma wanda ba ya da jahili a kirki na kuma ana kwankwan da matsala saboda wanda bai fahimta ba shi fahimta da ce ni babu wasu hadisi wuri bani mai bayani akan kutuwar baki wajen alwala babu wasu hadisi wuri bani mai bayani akan kurkurar da baki ka kurkurar baki ka sirri wuri wajen alwala har hudun afatin afatin na faɗi wannan ta cikin babu lalul wata hidari ya ɗaya ne bai da rikin wa'ida وعبد الله بن زيد عن النبي صلى حدثنا ابو اليماني هو حكم الناجي قال اخبرنا شعيب هو ابن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني على ام يزيد الله يسعد قال اخبرني على ام يزيد an hura na maula usman da afana an da hura aya ga usman da abi wudu in ya a kawo mai ruwa na alwala fa abra ala ya zai zuba ruwa ga hannu ni ina ta wanke uku kuma a da hada yami da hotar wa duri sannan ya shigar da hannun shi na dama cikin makaidai na alwaza sun mata masu ya furko da baki damar man da su yi wuri sun mata matsala wanda shi kai sha da wata sura ya ce sun mata sada wata hudu talatan yin wanke wata shi sau uku wani zai yi ila mai kai da talatan yi wanke hannun shi zuwa kuma hannu sau uku sun mata da ra'ayi sannan ya shari'a ne sun mata sada kullum da sannan ya wanke kowace fara da ra'ayi ثم قال ابن na رأيت النبي لا كما الله صلى الله عليه وسلم توسع أن أرضي هذا يا يا الولاء وانا الولاء تاوى وقال منذ الله من توسع أن أرضي هذا duk wanda ya in wannan aiwanda da ni wannan ka a ni ne da sallah na ta laraka a du na yi wa hadisi da fi ima na su ko gare ba su ci da ne ba cikin da faɗin lamar kuma ta kan ne zan yi Allah na gabata ne ta tsaye da ba da su ne babu gaba da alƙari wa tsarin da fili ne daga su zama wani alƙatin babu gaba da alƙari ba ga gane akan wakil da dukai wa tsarin sun da sigi na muhammadu sun ya kasance daga su zama wani alƙatin shi na wanke wurin zobe ne in shi na da zobe ga hannu in yi zobe ce ya shi wanke hannun saboda idan yin ya kewaye da zobe haka kamar ya sha ba ne hannu kuma wanke wa kai ba sha ba kai ba idan ka wata a lokacin ya da وكان لا يسلم موضع الحاكم إذا توضع حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شوبا قال حدثنا محمود بن زياد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوقفون بالإحرام abu huraira ya kasance shi na wuce mu lokacin da shi wuce mu alhali mutane suna alwala da wani alwala har da take musu an zai wani wato a kuke wata tattar alwala ko kuke da فإن أبا القاسم حقيقة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ وين لا أقابل من النار lokacin da abu ya ya canja wasu sahabbai ko wasu tagarai suna alwala lokacin suna dogawa alwala kenan sai ce musu asiru rutuwa ku cika alwala ku wanke wanke shi wanko sosai sai in ne da yin tsawon tsarin na ji uban tsarin sallallahu alaihi wa sallama ya kori suna cewa wanda da ƙarin da na kai tun da ga kai na wuta kai tun da ga kai a tsarin a masu dugadugai na masu dugadugai na wuta wanda ba su kyauta da wani kawo musu wajen wani a wannan a wannan hadisi akwai riwaya ta wannan abu kutu ne da wannan a shiga sun da riwaya sun yi riwaya an shuba a sun yi riwaya su an shuba an muhammadin ziyari an abi hurera daga abi hurera marfu'an kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الوضوء ولله أقال من النار ya sanya azumin a abi huraira da ainihin kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam shi suka ce madabtu mawqufi fi marfu'i shigar da hadisi mawqufi shi hadisi marfu'i wanda shi aka ce madanji idan daji na ya kaga wannan hadisi da riwaya ta wannan abu kudin da shirawatun liswari an tuba an muhammadin ziyari an abi huraira aka zagayen wannan hadisin marfu'an ala ala sallallahu alaihi wasallama asbiqul wudu'a wa yadul aqarib min an-nar to sai buhari da kuma Allah lokacin da wani bayanta sai sai ko shi tace hadisna alamun aliya qala hadisna shuba an muhammadu bin ziyadi an abi hurairata qala أنزم الوضوء فإني سمعت أبا الحاتم صلى الله عليه وسلم يقول وجد أحد من النار kaga sai ya fito ce ne gaza ya da wanda ya kasance makobi da magana abubuwa ya fito ce ne ba magana mabuta sallallahu alaihi salama. babu galle da jilai nufin na alaini wa layan tafi alan na alaini ko babu galle da jilai nufin na alaini wa layan tafi alan na alaini babu galle da jilai ni bai da bayan akan wanke kawa ukin na alaini cikin takalma cikin na alaini cikin takalma wa layan tafi alan na alaini zai sha ma akan takalma fi ala alfazul ma'asusatu dalatun ala ma'ani ma'asusatu wajen hakamun umar da wani na na ana bayani akan hakamun rukuni to daga lafuta za a gane ni aka miji da kaza aka da kaza ta ce babu dalil jinai cikin na alani sai ga dai akan wani kama hutun na alani cikin takalma wala ya fa ala na alani ba zai shafa akan takalma ba buhari rahimahullahu wa dalili sannan kuma alfi ya ce ke alfi حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سيدنا ابو بكر عبيد الله بن عبيد الله بن جريج قال قال لعبد الله بن an annahu qala li abdullahi bin umar ya ce ma abdullahi bin umar shi wannan abdullahi bin umar ya ce ya aba abdurrahman ra'ayin ka na gare ka ta zuwa arba'an kana ababa guda hudu lam ara ahadan min ashabika yasnaha ban ga ɗaya daga cikin sahabban ka ba kanar ta sahabbai wanda ya kasance abokan sahabban ta tattala ga manzo sallallahu alaihi wasallam ban ga suna aikata wannan ba ala shi wa ma da yamna da rike ni na ga kai abu wanda sahabbai ba su yi ala shi ra'ayin ka na gare ka la tamattu min al-arkani illa al-yaman illa al-yamani na ganka in ka taho wajen haji da wakin kan haji ko na umra ba ka sha rukunai kusurwoyi na na kaba guda hudu ba ka sha fa'ida limani ne sai da jiha kudu za ka sha shi rukun limani za ka sha hajjura da wani amma ba ka tana sha rukuni guda wanda ke jibin a aikalin na bakai ne ilani da kuma kusurwa ta hatta ta tsayama wanda ke yi da yadda mai zama kana taɓa su ba amma na ga wasu sahabbai na kuma suna shafa su gaba ne kai kuma ban gana a kan ba sannan ce kuma wani ayyukan tarbatun na ala tafiya na gani haka na sanya takalma wanda ya kasance tafiya ne masu gashi takalma wanda an soke ba gashi idan aka je mai mata aka ɗebe mata gashi aka yi takalma da ita takalman na rufafi ne kuma dai haka ne wanda ya kasance wanda an da rage na aka bar rage domin duk akwai da su akwai ta kama wanda ya kasance na rage su mafi ne rage su kuma botaki ne kuma akwai wanda aka ragewa gaba daya duk ana yi wanda da fata na shi to na gane ka in kasance a cikin halin tafiya kawai da su ke sawa sannan kana sawa sakan wanda ba su ba wani ayyukan sannan na gane ka da su ka kuma kana rage ɗorawa ne ko kuma kana rage jan ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلالا sannan kuma na dan ka in kana cikin makka na ga mutane suna niyya lokacin da sun haɗu wajen haji sannan za su niyya haji ko kuma wajen haji kenan wannan da yana aka amma kuma kai ban ga kana niyya lokacin da kowa ka niyya hatta ta ne mutum ya sai rana ta tara sai rana ta tafi wajen za ka iya kai na ga ka tsaya wajen haji sai in ga sahabbai kowa na ta niyyar haji wasu na niyyar haji wasu na niyyar umra amma kai ba ga tana yi ba ya lokacin da haji ya kama ta in ta yi zaman ne ta ba ka niyyar haji sai ta daga wata sai ta ga wata kuma ta niyyar ƙara abdullahi sai abdullahi ya ce amma alƙa amma rukunai fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya masu ila limaniye su rukunai kusurwoyi da ta kace ba ka ina ta bawo amma sahabbai na taɓa dukkanin guda hudu to ni ban ga manzon Allah shi na shan haɓa ila limaniye ne daga rukun limani sai hajjul aswad in ya zo rukun limani zai ala hannun shi ba zai ci hannun ba in ya zo ga hajjul aswad zai sa bakin shi in bai samu dama ba zai ala hannun shi su ci hannun shi to don haka ne kuma wani gaba zuwa Allah na yi wa amma da yaro ta tiya amma su kuma ta kama wanda ya kasance marasa gashi na takalmin fata fata da ba da gashi fa inni la ayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rusul ne ala na ga manzon Allah shi da sanya takalma Allah shi ya take ta karwa da ba da gashi don haka ne ma ka ta wato wato ko wato wato ha shi na arwala ha cikin ta باب الوضوء في النعلين في الرجلين باب الوضوء في الرجلين في النعلين ولا يصح على النعلين باب الوضوء باب غل الرجلين باب غل الرجلين في النعلين ولا يصح على النعلين غل الرجلين في النعلين da shi ke nan ka ga yanzu kina takalmi mai hulka ta samu ka zuwa ruwa cikin wani kan ba sai ka ce takalmin ba don abin da shi na daga wai da wata uki ha shi na alwala cikin takalmi shi na alwala cikin takalmi ne buhari saboda na hanshe fiya na ka ce wala ya musafa alan na alayhi da ke wai wai da wata alaiha da shi a matakalmi mai kai wai da wata alaiha zai yi alwala amma saman kawai saman kawai ya saman kawai ta karama na shi ke da ta karama da shafa to wannan rabbi na shi buhari da kaci a kan hadisi wanda an zo da ta amina bin alim ba cewa ya kasance in yi alwala shi shina shafa ta karama shi da shi wasu sahabbai shi ne ta aka hakan gaba kuma an yi da waya daga wuri tun da yuba ya rubuta hadisi mai kuɗi ma manzo Allah shi ma shi haka na amma Abdulrahman da Umar hadisi ya shi hadisi ne ya da akwai na hadisi na kuma ne kasance hujja ba shi buhari a shi ke mun kaga wancan hadisi na cewa sahabi ya yi alwala ya shafi saman takalmi ne to shi buhari wannan hadisi da inganta ba kuma kun bai zama hujja gare shi saboda da hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam wa yata wa ha shi na alwala a cikin ta za ka ce ba ku shi gallin kilayin na alaini wala yanzu fa'alar na alaini ki cikin kabashi cikin takalmi shi da wani kabashi wala yanzu fa'alar na alaini bai shafa aka takalma yani wa ana uhibbu an albata hadu haka nake son in samu takalma na shi kenan ka kuma wannan hadisi shi na zama raddi ga wanda kake cewa ba a sa takalma a tafiya saboda manzo Allah ya shiga makabarta ya ga wanda sa wannan takalma a tafiya ce kace takalman da kowa ta tuta mutane ta tuta mutane tuta wannan wuri kace wannan takalma ya ce wannan takalma ya yi ba su yau haka wasu ma kuma sun ce ba a shiga takalma cikin makabarta amma nan da ana shiga saboda manzo sallallahu alaihi kuma ya ce ɗaya daga cikin kuɗin an kaba a cikin kabari ne shi na jin sautin takalma har sautin takalma ma ku a cikin kamar ta shi na a shi da ba a tawa da sun ce kan cikin takalma an ce yau na ko na haka manzo Allah ya sa a shi ke cikin makabarta ba a shiga da takalma a cikin wanda ya kasance na fara shi da an saje ne wannan a hakimu tilin cikin da wajen da lashi ya yi riwaya yace wannan mutum lokacin nan ana cikin mai tambaya sai sautin wannan takalmi ya ɗauke mai hankali ya ɗauke mai hankali sai ya kusa shi halaka saboda kai da aka mai yari ce gare ta saboda sautin wannan takalmi da ji a tafiya don haka wanda Allah ce wani shirin wannan takalmi mai ka wani ce wannan takalma mai ka kaji ta goyi ko wanda ta cutar haka wannan a hakimu din ne wani shi ne wani musulun da nashi. shi ka yi sautin takalma waɗanda ke tafiya na masu rai waɗanda sun ka kai cikin makabarta suka turbuɗe shi idan aka ga cikin kabarin shi aka mai da ƙasa in sun ka biyo ko sautin da ya takalma su kina shi na cikin sautin da ya takalma su a shi wannan shi hagu da ana shiga da takalma ana shiga da takalma cikin makabarta ne yake yi wannan ko wasu ce ba a shiga amma ba su da hujja don wannan ita hujja shi ta ka manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo wannan takalma ne tun da suna sake na ana sawa a shirke na ke kashe da zakar ma na fata ko ji wanda an kashe ni to yi suwa ce ya banki wasu wani mafi ce ma gaba ɗaya ana sawa saboda tun da aka ce ana jin dukkan takalma ma a a shi wannan an yi kyau da lokacin tambaya na an yi kyau da lokacin ana yi tambaya sai lokacin wannan takalma ma ya ɗauki hankalin shi ke tambayar da aka yi har ya kusa shi saboda rashin an tambaya kan hankalin shi da nan ko daga rikici da takalma ma don haka manzo Allah ce a ce hakika wanda shi ne ke nan a kin ne wanda shi ne wajen kudi na shara ta mun tare ga kan a shi ma shi ma ce shi wanda a cikin kamar shi aka wa tambaya sai ya rikice saboda zo da wannan ta kama mata tafiya don haka manzo Allah ce maza kake ne to kuma amma ga ya kan manzo Allah ta su don haka kenan Allah ya rushe na tawa kuma zai shiga su makabarta yau wata ana ta ta cima a shiga su makabarta ba illa ba a sura. amma rini wanda ya kasance tsore wa ya ce yake ba jira ya ta rasu Allah na gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gudu ya shida ni da ita wa ana uhibbu an ani da ya jari ko kuma tsore wa rini ashe ke na kaga ana yi wa ana uhi ko an asbaba ta ina so yi ni ne ita to yare da ni yare da tsawaji na ko ko hori da gashi na wa ana uhi ko an asbaba ta manzo Allah ta da su da na iya zuwa da ha manzo Allah ta ce shi na yi ita ya dora wani ko kuma da jari ne yawan haka ne ka so ni ma in yi irin wannan ne shin yare da gashi na ko ko da yare da tsawaji na sai ma su masu kashe to an yi riwaya ne an yi ruwaya sai da gashi an yi ruwaya sai da tuwa biyu gaba ne don ka kowace na yi duk kowace na tuwa ana da gashi ana yi tuwa ne imanu dalili ne a wurare ima da alima aiki da hujja guda ya tuwa cikin wurare aiki guda ya ce wa amma ina amma shi kuma duk wadda kowa kan yi da tsaya wata فإن لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير حتى كم بيت الجلاية وإن لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أرى الله بيه رشاة البيع بيتي ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإن لم أرى الله شنا ونم حتى كم بيت الجلاية kada kuma sai ta fi sai dai da shi kuma don Allah ya hura kuma sai in ya mafi ta tashi ta tsaya nan sannan ce labbai kan lafuma labbai labbai ga rajani ka raka labbai inda alhamdu wani imata na tuwa da mulk na rajani ka raka sannan manzo Allah ke wani ya ce ni ma don hakan da manzo Allah ko bai hawala kuma sai sai rana ta tabbas yau hakan ga shi ni na tsaya tabbas zan yi niyya don haka haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zuwa ta ba a musu kai ba a shekke nan ba da yi in wata ya tsaya mai niyyar haji shi ne haji mai niyyar kuma shi ne kuda wani kuma shi bai biya takwas na shi niyya ranar idan na ke ba da yi akan wannan ba a wace yamma irin dole ba dole bayan mai bayani akan damun tawa wajen alwala ko kuma wanka حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل هو ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن حسن بنت سيدينا يقوى عن سنة سيدينتا يقوى محمود ta. an kunni a asiya ana ce mata musaibatu kada ta ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da hunna gare su fi gar da musu wajen wanda ya je wanka da ne lokacin da suka yace ibda an bi bayani ha ko halar jamarinta wa mawada da wudu min hada wurin ramadana ta ko fara da dama yadda da wurin ramadana ta ashe kenan kaga in mutum zai fara wanka zai fara wani bangaren dama sannan bangaren hagu حدثنا حسن عمر قال حدثنا شوبه قال امرنا قال أخبرنا رسول سليم قال سمعت أبي سليم عن مسلوك هو ابن الأجل عن عائشة قال تتي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله كفن شيء يجيب وأتي منه داما تاوى نظام وضع الله شاوى في تنقله وترجمه wajen sanya takalman shi na fara takawar dama wajen da shi wajen sha take na shi na fara sha bangaren dama sannan bangaren hagu wani hurihi da tsarki ne zai fara wanke hannun dama in yi taho wajen wankan da nafa zai fara wanke bangaren dama sannan bangaren hagu domin shi an yi kudi ne kai dukkan ya abin mazo sallallahu alaihi sallama. in zai sanya taguwa zai fara ta hannun dama in zai sanya wando zai fara ta kafa dama in zai sanya hufi zai sanya kafa dama in zai ci abinci zai ci da hannun dama in zai sha abin sha zai rika da hannun dama in zai haka ne mazo sallallahu alaihi wasallam da yi wa a cikin a mun tawa na ba manzon Allah shawa fi tana kulihi wa tana julihi wa duburihi wa shani kulihi babu da ke ba ta rubutu da za a hannu da rukalatu ba mai gani na neman ruwa lokacin in lokacin sallah yi babu da ke ba ta rubutu ba ya gani akan neman ruwa idan hannu da salatu idan lokacin sallah yi wa kala aisha aisha ta ce hadarin su sun lokacin sallah su ba ni yayi wani ne kan ma wa an ta ne duwa wani ne a samu ba hana ba da mun ta ya ce masu kyauta wata hanyar da shi a ta yi shiga da kyau a duk na abu kowace ne yi ta ba kura na malikun na ta kwanne a su zai yana bai dalha a malikin ta ba ya ce ra'ayyar da su ba ya san da lawa Allah ya tsada ba na kawai zuwa Allah wa haka ta ta su lokacin da zara ta yayi fara ta masan nasu an gudu a mutane sun fi neman ruwa a rawar la fara ta masan nasu an gudu a mutane sun kan nemi ruwan alwala ba nan yin yiwu ba samu ba farko ya rasulu lahi sallallahu alaihi wa sallam an tazo manzon Allah bi wato inda ruwa yan kadan na wanda ya kasance gurgudun alwala gurgudun alwala ne na mutum guda ruwa ne wanda ya kasance mutum guda suke wa alwala saboda a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kila ya ina ya da manzo Allah ya sanya hannu daga albarka cikin wannan magana wa wannan na sai koyi mutane an yi ala ya ala ne ci wala ayi durma a yanko ne ta haka a kaji sai ni ko ruwa yanko shi da kuka ruwa da kuka shi da yake ruwa da kauka ba da karfi ne ta haka a kaji ne ga shi na mun shi sallallahu alaihi wasallam hatta da wata umasu kai a wannan ne inda ayyuhin har zuwa ga nashin ko ruwa ya a wannan ayyuhin wannan haka ne wannan yayin da sallallahu alaihi wasallam babu ma yan da zai ba sanu fi ko karfai doki da min sahabi zima kaza wani haude wani mara umar allah ne a haɗu رفع اليدين في صلاة بشري ومبنى أنزل كل مسير كل ميسر سؤال منكر نزل مكروه في شك القمر قال إن أحدكم ليعمل وابدا آخر دهر تحصل في كل هذا الذي ليلة في دعاء معنوي yake to rabin tabbar ilimi barci hadisi mutuwati shi na un hana da ilimin ilimin na lalura da kasance ba da dalili ba game da bayan ya gabata yake ka hadisi ma ka zaba alayya muta'ammilan ba tabawwa a maqala minan nari man ka zaba alayya muta'ammilan manzo Allah shi duk wanda ya bi ƙarya da gangan har ya tabawu a maka'ada gudunan nari muka ce ka'ida hadisi wa jawabi shirki ne an yarwe ko alal mutum shi kasance addini mai yawa ne shi ya ce kawo da hadisi man kadaba ko kawo alaihi salatu wassalam man kadaba alaihi muta'ammidan fa ya tabawu a maka'ada gudunan nari rawahu nayyun wa taqwa min as-sahabiya rawahu nayyun wa taqwa min as-sahabiya sahabi 70 da wani abu su ne mun wanda kike fa ayyul ajinani وأبو هريرة وأنس بن مالك وربيع بن شوبة وزبير بن العواني وسلمة بن الأكوعي وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبو قتادة وأبو سعيد وأبان بن حديد وعثمان بن عفان وجل جملته والأشرف المبشر في الجنة وقوله كوجهكما ولحوله shi wannan wa qawluhu shine zace ne alaihi salatu wa salam manzo Allah suna cewa hauti masira bi shahari tarki na na ajinna ko a kafar dina wanda abba ne ko wata a gabanin wuta gabanin shi gabanin ikin zirani ya tarki nuna akwai guda gabanin ikin zirani akwai guda bayan ikin zirani wanda a gabanin ikin zirani shi na manzo Allah ka cewa wa yuzadu man baddala wa gayyara ana gudda ana kori man baddala wanda canza addini ko gayyara ko kura da addini ne bai kuma sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala halumma ala halumma ku bar su mala'iku ku bar su iso ku bar su iso ummati ummati ummati al'umma dana sai ma da Allah yake sai su ce ma da Allah tabbataru ba alaka wa bayyaru sun ce da addinin su bayan ka sun gwada addini kara fasu hudan fasu hudan fasu hudan neka neka neka to wannan shi a gaban idan da to wannan wanda aka magana yanzu shi ya alkautara shi ne manzo Allah cewa haudi da shahari sarki na tahiyar wata gudana wanda ba ya fita babu sasannin shi kuma je suke ma uku a abin nan labari ruwan shi sun yi nono haske sannan kuma a wa ɗaya na zai sannan kuma ya yi turare kamshi ma a to wani muhu a wani za mu hukar da samari wani zamu sannan butokin da Allah na shanwa ko kuma kofukan da Allah na shanwa kan dole sama'i diya'un wa kakaratan daidai tunanin sama da haske da yawa ma yi shari da mun huda ya sama abada wanda shari kawai na tafi ko kowane shi wani abada da wannan hadisi shi na ce rawahu najifun rawahu adadun kasir min sahaba sahabbai masu yawa sun rato wannan hadisi yawan alasun malikin wakilin wajen wajen jimun wa hajji sun muhajji wata hannun da sa'adin wa da lahin da zaitin wa da lahin da umara wa da lahin da abbasin wa mutum da shaddadin wa abu hurera wa wasu ma'asma obintu ali bakare wajen yin samurata wa da hatun da lemani wa hoto da aminin wa abu zari wa abu da idin wa aisha wa kuma sama da zai zama hannu. Wasau da huce wanda ya yi albarkuma a ma'a المرء مع الذي أحبه المرء مع ما المرء مع الذي وهو قوله عليه الصلاة والسلام شيء عليه الصلاة والسلام da wanda Anas ya ce na ga ina ganin farin cikin sahabbai ban taɓa ganin sun yi farin ciki farin ciki matsanancin farin kamar wannan ranar ba ya ce rage wani mutum ya zo tambayi mazan Allah wani mutum na ya zo ba ko ne ya tsira Allah ido da kallo yana kallon manzo Allah sosai shina kallon kuka da manzo a alaihi wasallam da ake hukuma ba Allah sai wata aki manzo Allah ya wata aki ga yawo sannan kuma ya yi duk wanda ya sani duniya yawo an ba Yusuf alaihi salam wani ne shawon al'umma manzo Allah an ba shi shawon da bane don da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kowa yawo yasa manzo Allah ya mutu kan kallon manzo Allah sai shi ya rasu wallahi mutum na da son mulmu amma kuma bai iya aiki iya aiki mulmu wannan mutum ke nan ya irin shi bai ko ya ji nan sai manzo Allah ce almaru ma ba a hawa mutum shi ya dawo da ke so ba da ta dawo da ke so dan da haya ne ce mutum man hadu kadima da ke da wannan soyayya za ta yi duk wanda ke so shi duk ke so ya za ta yi almaru ma ma a hawa abin da ta samu wannan sun san matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam duk da ba ni na ba mu da shi a shekara al'umma in manzo Allah shi ga aljanna irin da wanda suka yi shi duniya ga haka manzo Allah ba ku ta akan to sai ga shi sun ka samu ashe kenan al'umma amma a shekara al'umma za mu zo kuma da manzo kuma yake da shi na duniya don haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rayuwa shi shi na cikin rashin lafiya a tsarin sai da misalin suka taru kamar irin irin tarin da namu sun ka taru wuri guda suna kuka sai aka ce manzo ala da halan taru din da kuka ke da gira su a kira su ce musu me kuka kuka sun ka ce wallahi manzo ala muna kuka cewa irin wannan zaman da muka rike ba mu ta ba mu ta samu ne shi abin da za ku kuka sai shi gura kuɗi wai abu za ku haɗu da ainihin son kai za a gura muku ɗabi'anci bayan wucewa ta amma ku yi haƙuri wai haƙuri wai haƙuri a da kowane da gudu da ke yau da ke a na a kawai zai isa duk abin da aka buga yin wani ya na shi abin da zai na taro gaba ɗaya a jirgin kalmar ma amma da ma wa kasiru ne da sahaba ne wa abu wa abu wa wa wa abu zuraira wa والوجن مدرس الأسائي ومعاذ بن جبل وأبو أمامة الأسائي رضي الله عنه وقوله شيخ يرفع إليه في الصلاة sannan daga hannuwa cikin sallah shi ma hadisi na wanda ya kasance rawa wa adadin kafir min sahaba rabu da yayin cikin salati sai wa daga hannuwa lokacin niyya da daga hannuwa lokacin a da daga hannuwa lokacin niyya da daga hannuwa lokacin guri da daga hannuwa lokacin kuwa da guri adadun min sahaba hadithu wa jawabina ne mu abdullahi bin umara wa malikun nuhuri wa alimul abi talib wa umrun wa jabir bin abdullahi wa abdullahi bin abbas wa abdullahi bin umara wa وأسماء بنت يزيد وأبو بكر وأبو هريرة وعائشة وأبو ذر وأبو قلابة رضي الله عنه وقوله شيء بشير بشير المشائين تنزل إلى المساجد من نور الثاني يوم القيامة بشير المشائين منذ الله تكي بشارة المشائين ما تستطيع تنزل cikin duhun dare irin makari zuwa masasini to kai musu bishara bin nuri ta yawon kiyama da haske shiga kira na aljuma yau mai kullum yau yoma ya nabara a yau da nuna ya farko aya a bashir mashayi da tizunan kai bishara ga masu tafiya cikin duhun dare ita da masajid zuwa masallaci ne bin nuri sami yawan kiyama da haske shiga kira na aljuma da haske suka kira da al'umma to wannan hadisi rawahu adadun kathirun min as-sahaba sahabbai da sun nuna hadisi don ta hadisi ko da wani na yau mu ala sunan malikin wa sanu da sa'alin zai nuna hadisa wa da zamin abbas wa da zamin umara wa abu umama al-bahiri wa abu dallani wa abu huraira wa aisha wa abu musa ashari wa abu sayyid abu dawud radiyallahu anhu wa qawluhu man bana wa abu qawluhu alayhi salatu wa salam manzo Allah yana cewa man bana masjidan ba na nazama da hukaita da sunna duk wanda yake ne masallaci guda saboda Allah ba don riya ba ba don sum'a ba ba don alfahari ba to Allah na gina mai gida shi gida a janna kenan bayan gidan ka na ajinna akwai gida na musamman wanda za a gina ma a ce wani gida na irin na wanda awwali ajinda a cikin abin ajinda awwali wanda a cikin shi na ganin to abin da awwali kenan gida na gidan sa zai na musamman za a gina ma za a gina shi da ainihin zai mutu. gidan wanda a yi na ma wani gina shi gida a janna man bana masjidar da tsari duk wanda gina masjidar masallaci ko wanda ne masallaci kan gina saboda Allah ne saboda Allah ne akwai da wanda aka ce masallaci girma ne ko da ko dai daidai girman gidan ruwa ne ko da dai daidai girman a daidai girman gidan a dinga sarau ko ma ne an san mare ko wanda ya kasance masallaci ya ga san shi da gidan mare ko kuma da gidan sarau to ko da dai daidai girman haka nan in dai kina ne saboda Allah halin da dole ya zaɓi sai wannan domin neman yanzu Allah to wanda za mu rubuta da aljanna kenan kana da aljanna ba kana da aljanna kana da gida na musamman shi da aljanna wanda za mu rubuta da aljanna da ba mu azumar da filmin sahara sahabbai masu yarda da zuci daga cikin su akwai kuma wannan afana ko malun na hadari wa ayyuna abi talibin wa jabirina abdullahi wa abdullahi na abbas wa abdullahi bin amr وهذا سنة الحي وهذا سماع بنت يزيد وأبو بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن شريك وأبو أمامة وأبو ذر وعائشة وأبو قسامة وأبو هريرة وأمر بن أبسطة رضي الله عنه وقوله شيء وجهه أنزله أنزل القرآن على سبعة حروف أنزل القرآن على سبعة حروف شاف وصاف فقره ما تسلم an tabbata Alƙur'ani a kan harfa guda bakwai shafin mukamin fadar kuma ta sani to malum masu yi a kan me aka ce ma shafin mukamin ko kuma tabbata a mutum harfa guda bakwai an yi sabani sabani ne da lafi malum masu yi sabani sun yi sun yi sabani ni masu Allah ne akan tabbata a mutum wasu malum masu kuce Quraish Harisu Husainu Yamanu Asadu Tamimu Hawazinu to aka nuni waɗannan su ne manya-manyan ƙabilun larabawa kan su ne qur'ani da sunna duk su ne qur'ani da sunna quraish haris huzailu yaman asad tamim hawazin wa'annan da duka suke qur'ani ya sunna don haka manzo Allah ya ce mu dole qur'ani ala ta da aure ko sun kace a'a abin da aure ya tabbata a hankali nan a alwa'd alwa'id alhadan alhadamu alwa'd alhudan al'amfani sun ce waɗannan su akwai yin da sabata a wurin na ke ko to na bawa waɗannan rukuni ne da sahaba hadisi mu jawabi ne sabai masu asibar jini min hukumar wa usmanu wa ubayyu na sa'adin wa rasul malikin wa hudayfatun limani wa zaidun alqam wa hamatun wa sulaimanun wa da ibn sulaim wa abdullah da abbas wa abdullah ibn mas'ud wa وأمر بن أبي سلمة وعبد الله بن الآتي ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبو بكرة وأبو جهل وأبو سعيد الخدري وأبو طلحة وأبو هريرة وأم وأم أيوب رضي الله عنه وقوله شر من الله كل مسكين حرام duk abin da ke sanya wa maye haramta shi ma hadisi na wa jawabi amma shi kan bi da ni hanyoyi a tara a tara na a tara na a tara na a tara na mota ba ma nuna mahalami ba na ba amma ma da yi wata ga yaki mota ta nuna na biyu shi ma kenan akwai hanyoyin da aka tara mabi da su haka yi a kullum biyan haramu duk da ke jami'a ma ya haramna رواه أحمد كل من الصحابة منهم wa abu موسى وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن Kuyana wa abu Musa wa وأبو موسى وأنس وزيد بن wa وقيس بن سعد وقولة بن إياس وحواة بن جبير رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokaci ya yi kuje ba mutum da zai haku jihar na wajen Allah ya guda mana alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ayi salati اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم اعطنا اجرنا في الدنيا واجرنا في الدنيا وعلى الاخره وارحمنا ولدنا اجرنا الصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على الحمد لله رب العالمين